jama'a barkan da zuwa ga shirin mu na biyu a wannan safiya kan wato a sashen wasu na murya amurka kan mitoci da dama da suka hada da mita goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma sittin a nijar kuma a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya sannan a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com To jama'a mun ji daɗi da Allah ba ku daman sauraron mu shirinmu na biyu na wannan hantsi ne Ali Mustapha Sakutu muka dawo ta da Baba Yakubu Makeri domin kawo muku shi. To bayan mun gama kawo muku labaran duniya za mu ji da matsalar tsaro take lahani ga kokarin bunƙasa yawan bude ido a Nijar. Da yawa in suna hito sai ake su doko escort kamar sojawa ake sai sun doko sojawa a bisu. Ka gani ya zo an sai ya dauko wani ba zai iya hito ba. sannan barista yana abdulkadir zai ga mana makasudin taron lauyoyi da alkalai da suka zo yi a nan washington alkalai maya-maya a ko'ina faɗin duniya sukan zo wannan taro saboda shi alkali ko dama masoman shi lauya ne To, to ko bayan wannan mana da ra'ayoyinku kuma za ku ji kashi na biyu na tattauna Maryam Dauda da 'yar wasan kwaikwayon nan ta Hausa da aka fi sani da lakabin da su a shirin kallabi na ita Maryam din. Amma yanzu mu fara da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta kudu na farko, Taban Degen, ya yi kira ga kasashen duniya masu taimako da kada su yi watsi da kasar tashi a daidai lokacin da kasar ke cikin mawuyacin hali na yawan yaƙe-yaƙe haka kuma wannan sabuwar ƙasa ta duniya na fuskantar ƙalubaloli na kayan agaji a yayin da dubban 'yan ƙasar suka gudu suka yi hijira zuwa ƙasashe da ke makwabtaka da ita don neman mafaka den ya faɗa a jiya alhamis a wurin taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york cewa hali da al'umman ƙasar suke ciki na wahala ya wuce gona da iri mataimakin shugaban ƙasar sudan ta kudu den ya ƙara da cewa yaƙe-yaƙe a wannan shekara a yankunan waw da raja da kuma juba sun ƙara dagula al'amura a wurin sai dai kuma ya ɗora laifi akan ambaliyar ruwan saman da aka samu kamar da bakin ƙwarya wanda ya fi da mutane daga gidajensu a jihohin upper nile da kuma wato bahar gazelle duk da wannan hali da ake ciki deni ya ce hankali ya soma kwantawa a kasar ta sudan ta kudu a dai an dai wani zama na tattaunawa a jiya alhamis a wurin taron majalisar ɗinkin duniya a kan rikicin sudan ta kudu da kuma kalubaloli da take fuskanta na kayan agaji To su kuma jami'an kiwon lafiya da ke gudanar da bincike sun ce suna dab da gano maganin kwayar cutar cizon sauron nan ta zika wacce ke haifar da yawancin nakasa ga jarirai tun ma suna cikin cikin mahaifiyarsu da ta kamu da ita kwayar cutar din layan da take da juna biyu din. Shi wannan sabon maganin na zika da masu nazari a cibiyar kiwon lafiya ta ƙasa a nan Amurka suka gwada kuma suka ga cewa yana aiki ya zama wani sabon nau'in magani ne wanda eh, ke amfani da fasahar kwayar halitta kuma ya karfafa garkuwar jikin bil'adama ta yadda zai iya yakar cutar idan ya kamu sakamakon ya ita cutar ta zika yake gaggauta ya wato bazuwa nan ba daɗewa ba yasa ba za a jarraba wannan maganin ba yanzu izuwa yanzu dai ba riga aka ba da izinin a jarraba shi maganin ba kan bil'adama ana amurka akalla amma dai ɗakin gwaji na graham da ke ƙoƙarin ƙaida yawan maganin da za a rinka sha yana nuna ci gaba da ƙoƙarin kammala shi domin a samu kariya ɗin. ana sauraron wannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc iyalan kate lamont scott wani bakar fatan ba amurke dan da 'yan sanda suka harbe shi har lahira a ranar talata a garin charlotte a jihar carolina ta arewa da ke nan amurka sun ce sun ga wasu fayafayen bidiyo guda biyu akan yadda 'yan sandan suka harbe shi wannan mutumin amma sun kasa fahimtar ko menene yake hannun scott a lokacin da aka harbe shin mutuwarsa ta janyo zanga-zanga a dare na uku a jiya alhamis inda masu sintiri suke buƙatar a nuna wa jama'a faifan bidiyo na harbi kuma suna kira da a kawo ƙarshen cin zarafi da 'yan sanda suke yi wa bakar fatan amurka suko 'yan sanda na wato garin charlotte mecklenburg sun shaidawa manema labarai cewa wani mutum na daban kuma da aka harbe shi a lokacin rigimar zanga-zangar da ake yi shi kuma ya rasu daga raunin da ya samu na harbin 'yan sandan sun ce an harbi shi wannan justin carr ne mai shekaru 26 wanda aka harbe shi a gaban wata otal da ke dan birnin na charlotte to idan kana da adireshin yahoo a intanet ɗinka ya kamata ka saurari wannan labari da ke cewa kamfanin yahoo ya faɗa jiya alhamin cewa masu kutse a yanar gizo sun sace bayanan mutane a ƙalla miliyan 500 da ke amfani da shafin duniyar gizo na yahoo.com ɗin. kamfanin na yahoo ya ce binciken da ya gudanar ya nuna cewa wannan kutsen yana da nasaba da abin da yake ganin kamar wasu masu samun tallafi daga kasashen ƙetare ne suke wannan ta'asa kamfanin ya ce an dai sace bayanan wasu masu amfani da shafin sai dai bai yi ƙarin bayani ba akan adadin su masu amfanin da shafin da wannan abu ya shafe su to amma duk da haka ana kyautata zancen cewa watakila barayin bayanan nan sun yi awon gaba da bugun sunaye wato tarin sunaye da lambobi da adireshin imel da sauransu har ma da ranakun haihuwa da alamomin sirri da jama'a sukan tara amma dai kamfanin ya ce wannan kutsen bai shafi lambobin sirri masu kariya da takardun biyan kuɗi na banki da bayanan bankuna din ba. To jama'a mun kawo muku labaran nan ne daga sashen wasu murna Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai rahotanninmu kuma na farkon su game da rakuman daji ne wanda sai ka je Nijar kawai za ka iya ganin su ido da ido. To amma matsalar tsaro da sauran kalubala suna neman hana cin a cikin wuriyar shi wannan yawon buɗe ido a wannan ƙasa din babba. shi dai wannan gandun dajin na kure da ke cikin jihar kwalo a yankin tilibiri na jamhuriyar nijar na da faɗin eka 86 allah kuma ya albarkace sa da raƙumman dawa su kimanin 500 a wani binciken baya bayan da aka gudanar kuma a nijar kawai ne ake ganin su a ƙasashen yammacin afirka sama'ila arzika shine mai kula da gandun dajin tsakanin waɗanga dabbobi namu da na kasashen waje ba ɗaya ba ne saboda waɗanga an san sun zamanto su kamar ma misali na musamman ne ko cikin waɗancan babu babu irin su nan ne kaɗan da kwai irin waɗanga dabbobi cikin afirka ta yamma kuma cikin wanga ɗan gurbi na daji na kure kenan in aka dibi su waɗanga game da an ga su kaɗa da irin wanga asali dole sai an kula a kiyaye a tsare su saboda in suka ɓace hoshi kenan babu inda za a cewa a samu irin su cikin waɗancan ko na wajen keniya ko ko na wani waje. wannan gandun dajin na kure na samun baƙi 'yan yawon bude ido da dama da ke masa ziyara to amma matsalar tsaro da ake fama da ita a wani bangaren nishar musamman ma a yankin difa da ke kudu maso gabashin kasar ta sa ana samun karamcin bakin siddo adamu madugun 'yan yawon bude ido ne. baki yanzu da yawa in suna hito sai ake su dauko escort kamar sojawa ake sai sun dauko sojawa a bisu. ka gani ya zo anke sai ya dauko wani ba zai iya hito ba to ka gani tana rage visit ko bayan kudaden da ke shiga a cikin asusun hukumomi su ma mazaunan ƙauyen kure da kewayensa na samun wasu abubuwan more rayuwa albarkacin gandun dajin kamar yadda sama'ila arzika ya yi ƙarin bayani akwai ƙarin ƙungiyoyi masu zaman kasuwa da ong eh, suna kawo agaji kamar miye taimakon suke kama talaka suna zuwa cikin karkar da sunan rakumin daji su gina rijiya au su kwa ma mutane aikin hannu wanda za ka samu kamar misali hakon zuma eh, misali yin man mai da ɗiyan aduwa suna eh, kamar gina kama salangin ne na gari irin wannan eh, ai ya kawo tsafta cikin gari da bashi kuma ana ɗan ba mutane a rarraba mata bashi in lokaci ya kama wata shida kuma sai a zaka a karba a ba wasu kuma cikin garin ba a hudu da cikin garin sai a ɗauka a ba wasu mata cikin gari. to sai dai duk da amfanin da ake samu albarkacin gandun daji na kure ma'aikatansa na fama da matsala ta karamcin kayakin aiki ga su da adamu da karin bayani in rakumi guda ta mu ba mu da abin da za mu hau mu je mu gane shi ko mota ko moto duka dai da da da farai foto da gps duka muna aiki da shi wata matsala da ta kasance barazana ga raƙuman na dawa ita ce ta gonakin da ke ci gaba da mamaye filayen da suke kiwo a cikinsu al'amarin da zai sa a wayi gari su rasa inda za su yi kiwon hakan kuma shi zai tilasta musu ƙetarawa zuwa wasu ƙasashe makwabtan nishar yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nishar To gaishe Yusuf. To tsohon ministan matasa na Najeriya kuma tsohon kwamishin shari'a a jihar Sokoto sannan mataimakin shugaban jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya da ke rike mata sashen arewa maso gabacin musu yammacin Najeriya din. Wato Barista Inu Abdulkadir yana nan Washington tare da 'yan uwansa lauyoyi da yawa suna taro. Shine ya shigo jiya nan sashen Hausa yake ga Grace makasudin taron. a mun zo a nan Washington a Amurka domin halartar taro da ake na shekara-shekara na babban kungiya ta lauyin duniya wadda ake ce ma international bar association wannan taron akan yi shi shekara-shekara a kasashe daban-daban shi ne kamuna amurka wannan karo ita washington ita ce mai masaukinmu mm. kuma akalla wannan shi ne karo na biyu cikin 'yan shekaru da suka gabata amurka na karban bakuncin wannan kungiya ina ya tunuwa shekara uku da suka wuce mai wannan irin wannan taro a boston kuma kamo da tsari yake insha allahu baɗi za mu halarta australia a sydney domin irin wannan taro kuma shine taro mafi girma ga abin da shafi kungiya ta lauyi a duniya saboda akalla a aksara wajen mutane dubu shida ko zuwa sama sukan halarci wannan taro to babu shakka wannan taron na bana ban san na shekarun baya ba amma bisa ga dukkan alamu wannan taron na bana ya samu kyakkyawar halarta daga lauyoyin najeriya wani alfanu ne zaka ce wannan taro yana da shi ga harkokin shari'a ko kuma aikin ku na lauya dai baki daya watan eh, kusan sabanin kila ne da ce eh, duk inda ake taro irin wannan a kodayaushe najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da ke gaba hmm. wajen halartar wannan taro musamman ba afirka ba idan aka lissafa yawan masu zuwa irin wannan taron a ƙasashe da ake da kowane shekara mm. najeriya tana kan gaba kasashen da ke gaba ga najeriya ga mahalarta taron shine irin kasa amurka ingila da makamantansu insha allahu ba za mu ce mun kasa zama na biyar ga yawan mahalarta amfanin wannan taro kamar da aka sani shine su aikin lauya da aikin shari'a ba zai yiwu ko da shi ba a bita ba kuma ba ƙara ma juna ilimi ba dalilin sa ko shine musasbabin irin wannan taruka da ita wannan ƙungiya ke shiryawa a kowace shekara a tsakanin yanzu misali idan aka ƙara wannan taro zuwa kuma baɗi akwai ƙananan taruka daban-daban waɗanda ake yi har shekara ta zagayo sannan a yi babban taro kuma wannan taron ba taro ne na kamar da aka saba a zauna a taro kila a tattauna abin da ya shahi kungiya kawai ba taro ne wanda su lauyoyi za su samu ƙarin ilimi ƙarin fahimta abubuwa da ke gudana a fannin shari'a a dukkan faɗin duniya kuma ba shari'a ba kurum gama irin da wasu gwamnatoci a ƙasashe daban-daban suke gudanar da al'amuransu wanda shafi harkar rayuwa alƙalai maya-maya a ko'ina faɗin duniya sukan zo wannan taro saboda shi alkali ko dama a masoman shi lauya ne saboda haka akan haɗu da juna da su mayan alkalan da lawayi da kuma wasu masana na fanni dama domin ƙara wa juna ilmi da kuma tattauna matsalolin da ke faruwa a duniya wanda sun shafi misali yaƙi da ko kuma kare 'yancin 'yan ɗan adam da kuma tabbatar da an bi ƙa'ida kuma an yi abu wanda ake cima tabbatar da bin doka da oda da abubuwan da ake gudanar su a al'amarin duniya. to barista inu abdulkadir kenan da ya bakunce mu jiya To kuna jin shirye-shiryen nan daga sashen wasu murya Amurka ne a nan Washington DC inda muke karfe uku da kwata na dare. Muna da shirin kallabi da sakonninku akan hanya amma sai mun gama jin wannan. kula da ni ka san da ni a arziki karni karkon kihuruwa karni sakon bukukuwa karni jiwar unguluwa kula da ni ka san da ni imul zamani yarda na zan mutu a ini yanzu gashi na waka a bisa iza da kurjini yanzu gashi waki isa ba da kujini gobe sai ga wani nani na shuɗewa zamani mutu ko tsufa alam sarki mai cin mummuni To a gaida Malam Aminu alin Waka. To yanzu bari mu haɗa ku da Malam Dauda da shirin ta na kallabi. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun fara hira da ta gidaɗo wadda aka fi sani da suna da su a fina-finan Hausa. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na fara yi mata tambaya kamar haka. To tun da kika fara wannan sana'a ta fim me ya fi ci maki tuwo a ƙwarya? Abin da ya fi cimin tuwa tuwo a ƙwarya a harkar fim shine yadda jama'ar gari ke kiran mu 'yan iska karuwai ne, ai sun rasa mafaɗa ne, waye to abin da yake cimin tuwa guda da kuma har yau ba a daina aibata yan fim ba to saboda haka kai kaga wancan yana wani abu wanda publicly muke abin nan in abu ne na rashin kirki ba za mu shi publicly ba sai a yi shi secretly mm, a dinga siyarwa secretly kuma kuma ya isa iskun nan jama'a amma mu muna sana'ar cin ne domin faɗakarwa da wayar da kan jama'a dama ni hajiya da su abin da nake son ma in ce shine duk da mm. cewa mutane kin ce sukan zage ku ko suna suka ku amma kuma su wa ke mm. kallon fina-finan ne to shine dan ba dan ka gani ba ya hama maka zaka zage mu kin ga ke ma kin min tambaya kuma irin hakan amsa ce kuma abu ne a kasuwa ba mu ce dole mutum ya siya ba mun baza haja mu mun yi ce mun baza haja dan me kake siye ka daina siye kin gane nan mm. yadda duniya take son football wallahi ba na kauna wallahi ko a sakalar ake sai na canza tasha kin ga mm. tsabar kiyayya kenan ko to haka mu ma idan ka kawo su kwasa za ka ta so da idan ka ba ka da abin da muke yake yi a idan fim sun ne muke sayarwa cd plates ne ko dvd din ka ka siya shi ba baka san me muke ba amma kasiya kuma kana zagi mu ta mana ciniki hmm. mu mun yi ciniki mun karu domin ka sa kuɗin kasiya ka kalla kuma ka zo kana zagi wannan ko kuma kira na son nan ga mutane wallahi duk abin da ka mata sai ka gan shi a tsakar ɗakin ka wata rana for example ko a da haka ma addini ma yake kaga karuwa misali tana karuwanci ka tabbatar ta bar gidansu ta kama daki kewaye idan ka ganta ce ne Allah ya shirya hmm. Allah ya yi mata wannan wahala saboda hmm. baka san kai karshen ka ba kai ne zagin mutumin wannan din kuma 'ya'yan kananan na da rai baka sanya za su mu ma 'ya'yan wasu ne ba to bare mu hausa fim muke yi kuma ni dan adam ajizi ne in akwai gun da aka kure ce ni ayya guri kaza da Allah a gyara amma ba a yi sai dai a dinga aibata mu to na ga examples ya fi a kirga wanda wa'annan duk su ma kuma sun shigo harkar sun kuma suna abin da yanzu duk abin nan da ifaru na badana da ake a duniya yan fim ne suke yi ko ba a fim aka gani aka koya to ita rayuwa duk abin da mutum ka ga yayi ka ce amma shirya Allah iyaye kuma duk da kake kyamatar hausa fim waye shi wallahi azimi shi ma sana'ar da yake na rantsi da Allah wani na kyamata babu 100% abu a rayuwa da yawa sun yi fim din sun bari sun yi aure suna gidajen mazajen su da yawa mazan kan mu shigo fim din sun yi fim din yanzu kasuwanci suke saboda haka kai ma da kake zagin kana ganin ka ai ne kyau ce kuma to kai ma wata ran zaka bar ta ka shiga wadda kuma ba ta da kyau wasu na gani kamar wajen hada fina-finan ne wasu su ke lalacewa kamar ma wasu na yin shaye-shaye me zaki gaya ma masu irin wannan tunanin ban taba ji wani zancen za ka shoti kuma ka shaki abin da ya faɗa gaskiya ban taba ji ba ban taba gani ba ƙarya ce zato ne zunubi da ake mana kuma na ga sana'o'in da yawa da wallahi sai an sha din a cikin ba a sha an ji garo din ba sana'o'in suna nan ni ba sai na kira sunan su kowa ya sani a duk ƙasa ɗaya muke To tun da kika fara wannan sana'a ta fim ke karan kanki wani kalubale kika fuskanta? Ni aikin gana shiga da girma na normally ba ta kaiwa iyaye da suke mata da suke iyaye ba yawanci an fi wa 'yan mata farko in za su shiga kenan kamar kika ce farko. Mm. So da girman ka dama da iyalinka ai dama ka yi ne ka gan kai sana'a ka abin da aka baka zo ka ciyar da iyalinka ko kayan rufin addini. amma ne ban samu kalubale ba da na shigo har karfin uwata da ubana sun samun albarka lokacin suna rayu kuma har muka da su lafiya suna samun albarka alhamdulillah to hajiya da me ma ya ja ra'ayinki har kika fara sana'a fim abin da ya ja ra'ayi na to kin gado da kafin shigo fim ni teacher ce a primary school to kana teacher kuma kin ga ai yara ke karuwa da basira da Allah ya maka tunda kai malamin su ne su suke karuwa da kai yara kanana ko hmm. to sai naga kuma manya ta yara su karu da basira ta su sai naga a ah, to ai da yara da manyan ma duk suna karuwa ta harkar sun gaba ɗaya in general at once naga to shi kenan bari in shiga harkar sun duk sako ake idar ba yadda su muke malamai a primary ko yan secondary school malamai ko high institution ko university malamai ko yadda ɗalibai suke hanya mai kyau sai da haka bari ni ma in shiga harkar sun a lokaci guda dan university zai kalla dan secondary school zai kalla dan primary school har dan nazir ma yana kallon sun to shi ne ya ja ra'ayina bari in tafi at once generally a kare da ni. Jama'a masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar ta Saratu Gidado da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lahiya. to a gaishe ke maryam allah kai mu rana wata mu je sabon shirin da zaki kawo mana to yanzu bari mu ji ra'ayoyin wasun ku Assalamu alaikum sashen masu Radio America suna na Bishir Baka auren wata 'yan albasa na karanta Najeriya. Ni kira ga 'yan kasuwan mu Allah su tsoron Allah. A dai Allah ba mu gero ya ba mu da ya ba mu masara ya ba mu shinkafa. amma ana samun abin da sauki inda ake sowa amma yanzu tsawala ga kuma abu a ta kira cewa Buhari ya sa abu Buhari zai kawo abu da abu Allah ke ke kawo kuma Allah ya kawo mana sauƙin abu saboda haka ina kira ga 'yan kasuwa su tsoron Allah a kasuwanci Allah ya kawo mana sauƙi laka dole sai mun kici mu kanmu kuma ya mun kici kanmu akan ayyukanmu saboda ba komai za mu tsora mu ce Buhari sai Buhari sai gwamnati sai a a'a sai Buhari saboda kuma kan mu tsoron Allah Allah zai tambaye mana na gobe kiyama nawa muka sai nawa muka tsaya da mu mutanen Salamu alaikum muryar Amurka mai magana Yusuf Tela mai hula. Hakika ne muryar Amurka mu ma nan jihar Taraba mun fara gani saukin amfanin gona. Don mun fara samun doya da shinkafa da masara cikin rahusa. Fatanmu mu ci gaba da yin addu'a wa shugaban kasa mu Muhammadu Buhari Allah ba shi lafiya da aiwatar da manufofin da kudurta taimakon talakawan najeriya assalamu alaikum sashen hausa na muryar Amerika. mai magana bashir kwamfuta daga nan karamar hukumar madobin jihar kano state ina so na yi amfani da wannan dama domin in kira ga mai girma shugaban ƙasarmu janaral muhammadu buhari da wa allah da annabi a duba titin da ya tashi daga nan kano babban express har zuwa kaduna wannan titi ya matuƙar lalacewa matuƙar gaske kuma hadari ake don yi wahala a rana a rasa mota biyar goma waɗanda suke hatsari sakamakon irin munanan ramuka da suke kan wannan titi don haka ina so na yi amfani da wannan dama in kira a gare shi da a daure wannan titi a zo a gyara shi a hukumar tema ta ƙasa ta zo ta ci gaba da gyare-gyaren da ake kamar da kamar kowane lokaci Assalamu alaikum Voice of America mai magana Abubakar Ibrahim dan kurama karamar hukumar Lere jihar Kaduna, Najeriya. A mazaunin Abuja kungiyar ma'abotan kafafen yada labarai da cin gaban kasa. Ina so in yi sokaci ne game da kiran wa'yansu kungiyoyi da aka yi na cewa su zo su yi zanga-zanga na game da ɗan majalisar Najeriya wanda ya tona asirinsu na wajen ƙarin kuɗin kasafin kuɗi na 2016. ina son ya kira ga wa'annan kungiyoyi a zahirin gaskiya sun ci amanan najeriya sun ci amanan talakawa saboda babu yadda za a yi a fito a ce ga mutum ya yi almundahana sannan a samu waɗansu manyan wata wai su kungiyoyi an ba su kuɗin biredi an ba su kuɗin kosai an ba su kuɗin koko su fito wai suna zanga-zanga suna mara ma eh, ƙarya suna mara ma gaskiya kariya don allah don annabi talakan najeriya ina za mu ne ina za mu ina za mu duk da cutar da ake mana a ƙasar nan har akwai wani mahalukin da zai fito ya saye ku da kuɗin kosai da kuɗin biredi wai ku fito ku mara ma wani baya akan ƙarya sashen hausa na murya amurka mai ba da dama a bayyana ra'ayoyi muna fatar hukumomi suna jin abin da kuke faɗa musu bari mai damu wajen baba ya ku labari a takaice. duk da irin hare-hare da turkiya take jagoranta don kawar da mayakan isis a arewacin syria wata roka da aka harba a jiya alhamis daga sauran yankin da rage a hannun is ya fada a kan wani gari da ke kan iyakar turkiya kuma ya jikata akalla mutane takwas ciki har da kananan yara kusa da wata kasuwa a cewar jami'ai a turkiya wannan shine babban hari na farko a kan wannan gari na kis tun lokacin da rundunar sojan turkiya suka ketara zuwa cikin siriya a watan da ya gabata sabili da kora is masu samun goyon bayan 'yan tawayin siriya daga iyakan kasar da suka yi kafin a soma aiwatar da shirin kare yankin euphrates na turkiya kis na fuskantar ta'addancin is a kulle yaumi wanda a cikin watannin baya-bayan nan ya janyo mutuwar akalla mutane 21 ya jikata mutane 80 ya lalata unguwanni kuma ya fidda mazauna yankin daga gidajensu don neman mafaka mataimakin shugaban sudan ta kudu na farko taban gay ya yi kira ga kasashen duniya masu ba da taimako kada su yi watsi da kasar tashi a daidai wannan lokaci da kasar ta shiga cikin mawuyacin hali na yawan yaƙe-yaƙe haka kuma wannan sabuwar ƙasa ta duniya tana fuskantar ƙalubaloli na kayan agaji a yayin da duban 'yan ƙasar suka gudu suka yi hijira zuwa ƙasashe da ke makwabtaka da ita don neman mafaka den ya faɗa a jiya alhamis a wurin taron majalisar ɗinkin duniya a new york cewa hali da al'umman ƙasar suke ciki na wahala ya wuce gona da iri Jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci kuma na zama muku oda bo in sai can da la'asarin Allah kai muna fata da muku da wasu shirye-shirye da rahotanni cikin su hadin shirin na Mahmud Lalo na duniya Amurka inda ke zakulo muku abubuwan da suke faruwa a cikin kasa din. Yanzu muka mu a madadin mu musamman shi baba ya ko makeri da kuma CD da kulle ke raga motar nan Aliyu musu kan sakwato da ke fata ku lafiya.